لبيك لا شريك لك لبي لبيك لا شريك لك a jihar gombe maniyata zuwa kasar saudiya suna samun horo kan rukunin ayyukan haji da zai ba su damar gudanar da haji mabruk hukumar alhazai ta jihar gombe ke gudanar da shirin ilmantar da maniyatan muhimman ayyukan da za su gudanar a lokacin aikin haji domin rage rudani yayin da suke can kasar saudiya kamar yadda manzan tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da musulmi ustaz muktar musa ɗanɓoyi shine jagoran malaman da ke horar da maniyatan ya yi ƙarin bayani kan muhimman abubuwan da ake koyar da maniyatan ana karantar da ayyuka na hajji da umra da kuma ziyara ta maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa bayan wannan akan karanta da mutane tarbiyya irin ta addinin musulunci da tarbiyyar zamantakewa a cikin ƙasa mai sarki ma'ana garin Makka da garin Madina ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ana cutar su wajen canji amma muna ci gaba da wayar alhazai kai da yanayin kiwon lafiya da duk abin da zai shafi taba tarbiyya ta alhaji ko ko taba tarbiyya ta hukumar Saudiya ko ko kasar mu Najeriya su ma maniyatan sun bayyana gamsuwa da irin koyarwar da suke samu kamar haka. Sunana Suleiman Muhammad Falala sha Allah lalle Allah ubangiji tabaraka ta'ala ya nufa yi bana za mu je aikin hajji amfanin wannan horo yana da yawa da gasken gaske kuma su malaman da suke koyar da mu suna mana yadda muke fahimta insha Allah zai samu aikin cikin hajji amma fatan mu ubangiji tabaraka ta'ala ya sa su wa'annan malamai mu tafi da su ko da wani abu ya daure mana kai mu samu mu tambaye su ana karantarwa tun daga kan tsarki da alola da sallah kafin a aikin hajji da haka sai muke ganin kamar karantarwar ta shafi ainihin ibadunmu ne ga baki ɗaya ba abin da kawai ya ta'allaka da aikin hajji ba kuma su ma matan alhamdulillah karantarwa na wannan guri ɗin yana taimakawa sosai don ana samun sauƙin al'amura a yayin da ainihin aka fuskanci aikin hajji. Malam Usman Gurama shine babban sakatare a hukumar Hazai ta jihar Gombe. ya yi bayanin tanade-tanaden da aka shirya wa alhazai a kasar saudiya gaskiya shirye-shirye dai sai dai a sa sambarka gidaje mun same su kusa da harami kuma masu kyau na zamani domin ma hotel ne ma ba ma wai gida ne haka kawai ba sannan akwai shirye-shiryen maganan abinci amina wanda ake yi wanda ana korafai da yawa a kansa to banan nan mun zanna da su kamfanin da su mana abinci mun yarjejeniya mun gaya musu yadda muke so a yi abu to kuma bisa duka alama sun amince mana mu abu da muke bukata Allah zai su ba mu haɗin kai da goyon baya akan irin shirin da ake musu in Allah da za a musu shiri wanda za su tabbatar da lalle za su ji daɗi ɗin kamar da ake kiran hukumar. ta kimanin dubu biyu ne ake sa ran za su gudanar da aikin hajji daga jihar Gombe a wannan shekara kuma yawancin su sabbi ne da ba su taɓa sauke farali ba. Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Gombe a Najeriya.